بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد فهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يومنا يمتشن رانر آه ثلاثة goma sha shida ga watan tara ramadan shekarar hijira manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da 21 ga watan 6 wato miladiya shekara 2016 a in ba manta ba dai muna da cikin suratul hajji a cikin tafsirin wannan littafi mai albarka kuma mun kwana a aya ta 44 wanda yau za mu tashi aya ta 45 insha Allah ta'ala na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد Allah ya ci gaba da bayyana mana irin yadda ya hallakar da al'ummomi da suka shuɗe waɗanda aka aiko musu annabawa daban-daban da manzanni su yi musu wa'azi su kira su zuwa ga bauta wa Allah shi kaɗai da kaɗai tashi cikin bauta da kuma nisantan shirka suka kafirce suka yi ƙoƙarin wato hallaka ma annabawan da Allah ya aiko Allah yake ba mu labari cewa Allah ya hallakar da su saboda kafircinsu shi ne yake cewa faka ayyin da yawa min karyatin? wato wannan wato kalma ce ko lafazi ne da ake amfani da shi wajen nuna yawa shi ma yana da ma'ana irin na kam khabariya ka ayyin wato ai kafiran da yawa min ƙaryatin na alƙaryu daban-daban a halaknaha muka halakar da su gaba ɗaya mun halakar da alƙaryu daban-daban masu yawa wato malam yake cewa kan min ƙaryatin kenan a halakna ahlaha bil azabi shamil wato da yawa cikin alƙaryu wanda mun halakar da mutanen da suke raye a cikinsu da azaba wanda yake gamammiya wato azaba ƙare dangi aka halakar da su wanda ba a bar zuriyarsu ba ma ko zuriyarsu babu labari ba za ka taɓa jin wani wata wata kabila ana cewa kabilar adawa ce a yau ba babu wata kabila ta samudawa a yau ko kabilan mutanen madiyana da mutanen lodo duka kabilar su ma babu saboda azabar ta zo gaba ɗaya ta haɗe su kaf da manyansu da ƙananansu mazansu da matansu hatta dabbobinsu ba su sha ba saboda halakar da ta zo gaba ɗaya ta share garin gaba kiɗa ko yankin gaba ɗaya haka Allah ya rinka yi musu azaba tunda galibin waɗanda ake aiko azaba ta share su a ban ƙasa gaba ɗaya su ne waɗanda Allah bai umarci annabawan da aka aiko su zuwa ga gare su da jihadi ba sai dai kawai idan suka ƙaryata sai Allah ya darkake su kawai gaba ɗaya kuma karka ɗauka lokaci ɗaya ne da ya zo annabin ya yi wa'azi sun karyata yau gobe sun ƙaryata jibi sun ƙaryata shi kenan aiko abin na halaka su a'a sai an ɗau shekaru sai ya yi shekaru a cikinsu kaga mutane annabi nuhu ai sanda aka shekara 950 annabi nuhu shekara 950 yana wa'azi duk wa'azin da zai ba sa yadda suna kafircewa suna ci gaba da barnansu da fasadinsu kawai a ban ƙasa kuma har ma su yi masa duka su kore shi su dinga yi masa wulakanci da duk abin da ake yi wa mutanen kirki haka ake mashi sanda lokacin halakarwa ta zo kuma sannan aka halakar da su haka dukkan al'ummomi adawa samudawa kar ku dauka wai lokaci ɗaya ne kawai annabin ya zo ya kira su sun kareta gobe ya kira sun kareta ba wai wa'azin rana ɗaya ke yi ba sai ya yi shekaru tare da su yana ta faman wa'azi wayanda suka bi shi yan tsiraru suna tare da shi su suke yin ibada suke bauta Allah kamar yadda Allah ya aiko wannan annabi zuwa gare su amma sauran mutane gaba ɗaya sun kafirce masa saboda haka haka za a yi ta rayuwa suna ta faman gwagwarmaya su waɗancan na ƙoƙarin cutar da waɗannan wayannan na ƙoƙarin karantar da tauhidi waɗancan na ƙoƙarin ɓata karantarwar manzannin da annabawan to daga bisani idan a lokaci ya yi shikenan sai Allah ya aiko azabarsa ya hallakar da waɗannan al'umma gaba ɗaya saboda haka Allah yake cewa mun hallaka alƙaryu daban-daban wa hiya zalimatun alhalin tana azzaluma tana mushrika wato tana shirka zulmu anan kuma zulmu shirku kenan wato zulmul akbar ai wa hiya mushrikatun kafira alhalin tana mushrika kafira ma'ana su mutanen alƙaryan suna mushrikai kafirai domin sun butulcewa kiran da annabawan da Allah ya aiko musu suka yi musu wa hiya khawiyatun saboda haka waɗannan alƙaryu sun kasance khawiyatun a rushe ala urushiha akan rufinsu ma'ana rufin nasu rufin gidajensu ana nufin rufin gidajensu rufin da suka yi a gidajensu da kamfanoninsu da duk wasu abubuwa da suka mumtalakat nasu suka rushe gine wato rufin ya burma sannan kuma aka rusa ginin garun gine-ginen suka rusa akan suka fada akan akan rufin kenan don urush jam'i ne na arsh arsh kuma shine as-saqaf saqaful bait rufi na gida wanda kamar rufi da ake yi shine urush su a nan ma'anar khawiyatun ala urusha ma'ana gidajensu gaba ɗaya suna rushe sun rushe akan rufinsu ma'ana rufin suka faɗo suka burma a ciki sai kuma ginin gine ginin kuma sai suka rikito a kansu suka faɗa a kan rufin gaba ɗaya suka wurin ya zama kawai ka gani haka Allah ya bayyana ya yi wa wayannan ƙasashe ko kuma garuruwa da aka aiko annabawa zuwa cikinsu daban-daban ai kharrat suqufuha rufin rufinsu, rufin wayannan gidaje na wayannan alƙaryu suka fada suka rushe alal ardi akan ƙasa thumma tahaddamat hidanuha sannan katangu wato katanga katanga ta gine-ginen suka fada suka rushe su ma suka ruguje akan wayannan rufin gidajen fasaqatat fawqa suqufi so wayannan garun suka fada akan wato rufin ɗakunan. fahiya mukhribatun muhaddama saboda haka sun zamo kufai rusassu sannan sai ce wa bi'irin sannan ga rijiyoyi mu'attala wofuntattu wayanda ake suka zama wato matruka shine ma'ana mu'attala matruka ba wanda yake zuwa ya sha ruwanta saboda an halakar da mutanen ba sai da mutane a cikin gari sannan za a sha ruwan rijiyoyin ba to babu mutanen kaga kenan rijiyar sun zamo mu'attala ma'ana maturuka. wayanda aka bar su gaba daya aka aka zama babu babu kowa a wajen wanda zai amfani da ruwan ba dabbobin da za su sha ruwan mutane ma babu su balle a zo a sha ruwanta saboda haka rijiyoyi ne mu'attala wanda suke wato watsatsu abin bari a wato wayanda aka bar su ba a amfani da su ai kan min bi irin uttilat da yawa cikin rijiyoyi kenan aka wofuntar da su ta zo ba a amfani da shi faturikat aka aka yi watsi da su aka bar su la yastaqi ah, ka gani ko la yustaqa ba a shan ruwan cikinsu li halaki ahliha saboda hallakan mutanen kasar ko mutanen garin waɗanda da suka mallaki rijiyoyin ba sa nan sun halaka don haka ba mai amfani da wannan ruwan haka aka bar rijiyoyin nan har zuwa lalacewansu sun zama kufai kawai wa kasrin sannan kuma ga manya-manyan gine-gine shine kasir manya-manyan gine-gine benaye mashidin waɗanda suke maɗaukaka masu tsawo gidaje masu tsawo shine mashid sun fassara mashid da ma'ana biyu suka ce mashid shine almushayyada kamar yadda Allah ke faɗa a can aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta cin maku duk inda mutum ya shiga duk inda yake da fawa duk inda yake da tsaro koma a ina yake to mutuwa za ta riske shi ta ɗauke shi sai Allah ya ce wa laukuntun fi buruji mushahida ko da kuna cikin gidaje ne maɗaukaka da a sama mutum ya shige can ya ɓoye to mutuwa za ta je ta cin masa ta ɗauke shi in dai lokacin mutuwa lokacin sa yayi to mutuwa ta zo ba za ta kyale shi ba to sai suka fassara wannan kasarin eh, mashid wato manya-manyan benaye gidaje masu tsawo waɗanda suka gina don kasaita ko dai masu mulki ko masu wadata da suke da dukiya sun yi gine-gine dogaye kaga kenan yana nuna mana an yi ci gaba a baya ma a zamanin baya an yi ci gaba fiye da irin ci gaban yau in maganan dogayen gine-gine ne an yi su shine ma'anan mashid wasu malamai kuma suka fassara mashid ai mashid mina shidi mina shait abinda ake cewa shit shine siminti haka kenan shi an yi zamanin da aka yi amfani da siminti irin nau'in simintin su ma'ana alshidu shine ma'ana aljis aljisu kuma shine siminti irin wanda ake abu na gidaje manya-manyan gidajen da aka gina su da siminti kawo kowace fassara tana nan bai ci karo da wannan bai ci karo da wancan ma'anar ba saboda idan dogaye ne da siminti suka yi in ma da siminti suka yi to suna da dogayen gidaje musamman wasu ayoyi da suka nuna irin yadda suka raya ƙasa suka raya zamaninsu suka raya garuruwansu da manya-manyan gine-gine da tituna duka sun yi sai Allah ya rusa wajen kaga shekaru nawa za a samu tsakanin annabi da annabi kaga adadin shekarun nan adadin annabawan da ma da Allah ya bayyana kaga wayanda ma Allah yake faɗa mana wayanda aka ya faɗa mana a cikin Qur'ani da yawa kuma bai faɗe su ba kuma an samu eh, shekaru dubbai daga lokacin annabi nuhu alaihi salam to shine malai yake malai yake cewa ai kam min qasarin marfu'in da yawa shine kam da yawa shine ma'anan ka ayyin din da yawa cikin wato gidaje manya manya marfu'il marfu marfu'il bunyan wayanda suke masu daukakan gini ma'ana dogayen gine-gine asbaha khaliyan wato ya fasara shi da da ɗaya fasara kenan suka wato asbaha khaliyan wanda gidajen suka wayi gari khaliyan babu kowa a cikinsu bila sakinin wato khaliyan bila sakinin sun zama babu kowa bila sakinin saboda babu mazauna a ciki babu wanda suke zaune a cikinsa an halakar da su alaysa fi zalika ibratun lil mu'tabir ashe a cikin wannan ba akwai abun lura ga mai lura ba akwai wa'azi ga mai wa'astuwa hmm? akwai wa'azi to kaga anan wannan ayar idan ka kalla kaga cewa yayi a waka ayyin min qaryatin ahlakna ha wa hiya zalimatun sai ce fa hiya khawiyatun ala urushiha ta rushe ta rushe gine-ginen sun rushe akan rufin ko sai kuma ya ce wa bi'irin mu'attalatin wa kasirin shadid mashi ga kuma rijiyoyi waɗanda aka bar su wanda suke an bar su ba amfani da su wa kasirin mashid ga kuma benaye dogaye ko kuma benaye da gidaje da aka gina su da siminti a nan a zahiri sai ka ɗauka kamar a ah, to kamar akwai cin karo kamar yadda wasu suke faɗa ai cewa aka yi wa tun khawiyatun rushe urushiha ishara ce zuwa ga gidan alkaryu din gaba daya cewa sun rushe sun rushe akan kan rufinsu to kuma aka ce a gaba kuma sai aka ce wa bi irin mu'adalatin wa qasrin mashi ya nuna akwai gidajen ba su rushe ba kenan tunda ya ce ga gidaje kuma benaye dogayen gine-gine ko kuma gine-gine da aka yi da siminti ba su rushe ba kenan da inda sun rushe ba za a ce kuma wa kasirin mashid ba ko to a nan malamai suka ce a'a ai abin ake nufi a wannan ayar gaba ɗaya Allah yana nufin cikin alƙaryun gaba ɗaya wasu alƙaryun an rushe su gaba ɗaya wasu kuma ba a rushe gine ginen su ba mutanen ne aka hallakar kamar irin na samudawa kamar irin na mutanen ah, abin nan salihu kamar irin mutanen annabi shu'aibu alaihi salam kowanne kaga tsawa aka zo aka buga musu tsawa suka halaka tsawa aka yi musu sai suka halaka saboda haka gidajen su na nan har a yanzu ma yanzu mutane sukan tafi tsakanin uh, Madina zuwa Sham akan hanyar Tabuka akwai bangaren gidaje na Samudawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin za su tafi Tabuka sun wuce wannan gidajen har yake ce da sahabbai kar kowa ya amfani da ruwan rijiyoyin garin saboda babu kowa dama a zaune a wajen sai gidajen ga sunan saboda haka sai rijiyar nan da naqatu salihu ta sha ita ce kawai annabi ya ce babu laifi su yi amfani da wannan rijiya amma duk sauran rijiyar garin kar su taba saboda rijiyar mutane ne ko kuma dukiyar mutane ne da aka yi fushi da su an ka halakar da su saboda haka kar a yi amfani kuma an shiga garin ma a yi maza a fita da gaggawa kada a tsaya in ma ana bukatan shan ruwa to a je rijiyar naƙatu salihu aka nuna musu ga can rijiyar naƙatu salihu ita daban take tana nan saboda haka suka wasu daga cikin sabai sun ɗibi ruwanta sun sha rijiyar naƙatu salihu din wanda naƙatu salihu ta yi ta sha a garin to wannan ya nuna kenan wasu gararruwan an rushe su wasu kuma ba a rushe su ba kamar yadda Allah ɗin ya tabbatar da haka a cikin suratul hud saboda abin da ya kamata ka fasara Qur'an da shi mafi kyawun fasara shine ka fasara Qur'an da Qur'ani tafsirul Qur'an bil Qur'an Allah ya faɗa a cikin suratul hud yake cewa zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid zalika min anba'il qura wannan labarbarun mutanen alƙaryu ne daban-daban muke baka su muna baka labarin labaran wato mutane alƙaryu daban-daban da suka wuce ka gani sai ya ce min haƙa imun daga cikin wayannan garuruwan akwai wanda suke tsaye ba su rushe ba wa min ha hasid ko kuma wa hasid daga cikinsu kuma akwai wanda suke an rushe su gaba da to shine ma'anar anan Allah yake faɗa yake cewa fahiya khawiyatun ala urushiha ai ba'da ha kenan wa irin mu'atsalatin wa qasrin mashid wasu garuruwan kenan wanda ba a rushe din ba saboda haka su suna nan so wasu haka je ana ganin su alamun wato gine-ginen nasu wayan da aka rushe kuma dama an share su ne a ban kasa gaba daya Allah أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور to sai Allah sai ya ce afalam yasiru ashe ba za su yi tafiya ba fil ardi a ban kasa su yi tafiye tafiye mana su gani fatakunu lahum qulubun kuma ya kasance suna da zuciya zukata ya aqiluna biha da suke fahimtar al'amura da su suna hankaltan al'amura da su su yi tafiya su ga yadda aka yi da sauran al'umomin da suka wuce su ga kufai kufai kufai irin nasu da aka hallakar da su wanda Allah yake bada labarin su a cikin littafinsa su yi tafiya a ban ƙasa su ga yadda Allah ya yi da su su ga yadda Allah ya da irin wayannan garuruwa da Allah ya dammara su ya hallaka su ba su gagari Allah ba sannan bugu da ƙari sun fi mutanen yau ƙarfi ƙarfi na gangan jiki sun fi su ƙarfi na tattalin arziki sun fi su ƙarfi na soja sun fi su ƙarfi na kowane fanni a rayuwa sannan gashi sun fi su kuma yawan daɗewa a duniya tunda mutum sai shekara 500 600 700 ya shekara dubu hada ɗoriya cikin al'ummomin da suka wuce kuma duk mutane ne irinka illa iyaka kawai watakila sun fi girman jiki da tsawo tunda dama annabi ya ce tun da Allah ya halitta annabi Adam ana tafiya ana tafiya Allah na rage halittu na rage girman halitta na rage girman halitta har kan halitta annabi annabi halittan mu na karshen zamani wanda daga kan mu babu wani rage halitta kuma da zai daga kan mu an gama zaman duniya gaba daya daga kan al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama an gama zaman duniya sai kuma lahira kuma za a koma a yi hisabi dan wuta ya tafi wuta Allah tsare mu dan aljanna ya tafi aljanna ga wanda ya da'a ga Allah ya girmama Allah da manzonsa ya girmama shari'ar Allah subhanahu wataala to saboda haka Allah yake cewa ba za su yi tafiya ba dan kashe shi ah, a ta asalin yace ba za su yi tafiya a ban kasa ba kunu lahum qulubun yaqiluna biha ya kasance suna da ya zama suna da zukata waɗanda za su rinka hankaltan al'amura da shi ai afalam yusafiru ahlu makka mutanen makka shi dai kullun sai ce ahlu makka mutanen duniya ake magana ka gani ce yusafiru ahlu makka mutanen makka da sauran duniya gaba ɗaya su yi tafiya mana li yushahidu masari al-kuffar domin su rika ganin wato makwancin kafirai inda aka halakar da su fa ya ya'tabiru su ɗauki izina su ɗauki lura su ɗau darasi bima halla bihim minan nikali wa dimar na abin da ya saukan musu na uquba da kuma rugujewa ruguza su da kai wa halla aqilu kuma me zai me ya hana su yi su hankalci wannan su fahimta ma yajibu an yi uqala abin da ya wajaba a hankalta ko a fahimta min al iman na imani wa tauhidi tauhidi aw adhanun yasma'una biha ko ya kasance su zama suna da kunnuwa waɗanda za su rinka jin ji da ita wato ji na fahimta wato zama suna da kunnuwa wanda za su rinka jin wa'azi da kuma tsoratar da su da ake yi kuma ya amfane su su yi ji irin ji na fahimta ji wanda zai sabbaba musu yin aiki na alkhairi fa innaha amma yanda al'amarin yake la ta'amal Ka kaga suna tafiya amma ba su da qulub allati yaqiluna biha ba su da azan allati yasmauna biha sama'a fahamin kenan ka gani wala a'yunu lahum allazina allati yubsiruna biha kamar yadda ya faɗa wa nuri ka gani yake cewa wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al jinni wal minal al insi wal jin qala min al jinni wal ins lahum qulubun la yaqilu la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ka gani haka Allah ya ce ce mun halicci mutane da aljanu mafi yawa mutane da aljanu mun halicce su ne don a sa su jahannama me yasa za a sa su jahannama saboda ba su da hankali da suke fahimta abubuwa duk abin da za a gaya musu wasai su ta wasa sai su ki aiki da abin da ake kiran su zuwa gare shi abin da annabawa suke kiran mutane zuwa gare shi saboda hankalin su bai amfane su ba zuciyar da Allah ya ba su da ake fahimta al'amura bai amfane su ba sai aiki da shi ba idanunsu kuru-kuru gashi suna ganin abubuwa da ke faruwa Allah yana yana jarraban mutane da yawa suna ganin abubuwan da idonsu amma wannan baya sa su koma ga Allah subhanahu wataala su zarce su gaba da wasa suna kakaci to wannan yasa Allah ya ce waɗannan irin waɗannan mutane sun zama kaman dabbobi kai dabbobi ma sun fi su saboda dabba ba a bashi ba a bata tsarin hankali da za ta yi tunani ba amma dan adam an bashi tsarin hankali amma ya kasa tunani da hankalinsa to kaga kenan ya dabba ta tsara shi ka gani Allah tsare mu to shine Allah yake cewa me ya hana ba za su yi tafiya ba su yi tafiya a ban kasa ya zamo su zamo masu zukata waɗanda za su rinka fahimtar al'amura da su su zama masu kunnuwa da za a za su rinka sauraren gaskiya domin su yi aiki da ita sai Allah ya ce fa innaha yanda al'amarin yake la ta'mal absaru ba wai idanu ne suke makanta ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai kawai zukata da ke cikin kiraza su ne suke makanta ka gani su ne suke makancewa zukatan mutane ke makancewa amma ba wai don ba su da idanu ko ba su da kunnuwa ko ba su da zuciya ba duk suna da amma ba sa amfani da shi saboda haka tunda ba su yi amfani da shi ba kaga a idon ne makance ba zuciyar ce ta makance ba ta ganin gaskiya ko an kira ta zuwa ga gaskiya ba za ta fi ba saboda ba ta ganin gaskiyar don zuciyar ta makance gaba daya amma ga ido kurukuru yana da yana da mai zuciyar yana da ita yana da idanu ai laysa laysa al'ama ala alhaqiqati amal basri wato makauta a bisa haƙiƙa ba makauta ce ta idanu ta idanu ta ganin ido ba a'a wa innamal ama amal basirati abinda am makanta ta haƙiƙa shine makancewan basira zo mutum basirarsa ta bace ta makauce baya gani gaskiya duk yanda aka kira zuwa gaskiya baya ganin ta balle ya bi ta yi aiki da ita faman kana a'mal qalbi duk wanda zuciyarsa ta zama makauniya ya zama mai makauniyar zuciya la ya atabiru baya daukan izina baya lura da duk abin da ake gaya masa wala ya tadabbaru kuma baya lu baya wato tadabburi cikin ayoyin Allah subhanahu wataala wato baya tunani shine ma'anar tadabbur wa zikiru sudur ambaton eh, sudur a wannan ayar anan litta akid don karfafa magana ne da aka ce walakin ta'amal qulubul latifi sudur da sudur da Kulub kusan abu guda ne sai dai malamai suna cewa wasu malamai suna cewa Kulub ita ce zuciya da ke can ciki wani abu ne mai kamar jini tana can ciki kirji kuma shine inda zuciyar take ciki kaman kosfa ce wanda aka saka zuciyar a cikinta ita abin da aka sa zuciyar a cikinta ita ce sudur sadr ita ce wannan daga nan daga waje zuwa ciki wannan naman amma zuciyar ita na ciki can kamar jini ne take ina fata an fahimta to saboda haka yake cewa wa yasta'jilunaka bil azab ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil bil azabi suna neman gaggawanka da azaba wato zai zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ka kawo azaban da kake cewa Allah zai mana in ba mu yi imani ba ka a kawo azabar mana yanzu yanzu yanzu ka sauko da azabar ba za mu yi imanin ba haka suke ga Annabi kaga wato duk abin da za a maka na tsegumi na tsangwama na batanci na suka na zagi duk an yi wa Annabi fiye da haka duk abin da za a wa dan adam na rashin mutunci an wa annabi fiye da haka kuma annabawan Allah ma duk haka suka fuskanci wannan matsalolin a gurin mutanen su da aka aika musu to shine Allah yake cewa sun zo wajenka suna neman gaggawanka na wai ka kawo azaba walan yukhlifa Allahu wa'adahu kuma Allah fa baya saba alƙawarinsa ya ce zai yi azaba ga wanda duk ya kafirce wa manzon da ya aiko to fa baya sabawa yadda ya ce nan zai yi ko su gaggauta zuwan azaban ko kasu gaggauta zuwan azaban azabar tana nan tafi yi sa wani wuri ma Allah yake cewa walaula ajalun musamma a humul azab ba don ajali da aka sa ba ba don Allah ya yi magana ya ce sai ga lokacin da azaba za ta zo ba da azaba ta zo musu take haka mai da ya faɗa cikin an kabut ka gani to shine ce. malam yake cewa ai suna neman gaggawan ka yastajilunaka ya Muhammad haula'il mushrikun bil azabi bis bil azab suna neman ka wai ka gaggauto musu azaba istizaan saboda izgidi wa inna zalika waqin wa su sun zo sun faɗi haka kaman ka annahum yastab'iduna wuqu al azab shine ma'ana shine wato istizaan din kenan wai suna ganin suna nesanta abin ne abin da yake faɗan nan kawai shaci faɗi ne kawai yana suna ganin ba gaskiya bane ba a wata azaba da za a yi kawai yana tsorata su ne kawai don su bi wannan ita ce aqidar wasu wasu yan philosopher kawai suna cewa irin su ibnu sina haka suka rubuta littafan su da suka rubuta ibnu sina da irin su ibnu arabi wai annabi kawai wayo yake wa mutane kamar dan siyasa ne kawai don haka yana campaign ne sai ya tsorata mutane don ya tsorata su su bi shi kuma ya kwadaita da su da wai akwai wani aljanna akwai wata aljanna don su yarda su bi shi kamar yadda dan siyasa zai zo ya dinga koyarwa ku zabe ni ku bi ni zan muku kaza zan muku kaza zan kawo muku ruwan famfo zan kawo muku kaza zan kawo muku kaza sai a yarda a bi shi ka ji irin wannan kafirci saboda ba su da imani kaga haka su ma kafirai haka suke suke abin nan suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga aqidar su guda ce da philosophers din nan da wayannan arnan duk tafiye su daya saboda haka suna suna isgili sai Allah ya ce sai mala ya ce wa inna zalika waqi'un la mahalata kuma wannan azabar za ta auku babu makawa lakin li wuquhi ajalun sai dai aukuwar azabar na da ajali na da lokaci da Allah ya diba la ya ta'addahu ba zai ketare shi ba ba zai ketare lokacin ba sannan azabu za ta zo don haka lokacin bai ba azabu za ta zo sai lokacin yayi li'annahu ta'ala domin shi Allah la yukhlifu al-mi'ad baya saba alƙawari in yayi alƙawari so baya sabawa baya magana ta tashi wa inna yauman sai Allah ya ce haƙiƙa lallai yauman yini guda inda rabbika a wurin ubangijinka ka alfi sanatin mata ta'uddun kamar tamkar shekara dubu ne daga cikin kwanaki naku na mutane da kuke gidayawa mata ta'uddun daga abin da kuke gidayawa na kwanakin ku da shekarun ku shi a gurin Allah shekara dubu a gunmu shine kwana daya kaga wannan kenan kaga mu abin da zamu gani sansa kenan Allah bai gani nisa ne ina fata an fahimta to haka kenan mu ne muke dan adam ne yake gani nisan abun amma shi Allah a gurinsa kwana ɗaya a shi kamar kwana dubu ne da muke gidayawa shekara nawa kenan kwana dubu a shekara dubu kai nake so ake yake alfa sanatin shekara dubu ka duba fa shekara dubu shine kwana ɗaya a gurin Allah wannan kamar ana kamar Allah yana nuna wato shi a gurinsa a gurinsa ba shi da gaggawa la yasta'jil an al'umur shi ba mai garaje bane da gaggawa kan abu mu ne ma dan adam ne yake da ɗabi'a ta garaje da gaggawa ka gani to shine ma'anan abinda Allah yake faɗa sai ke cewa ai ta'ala huwa ta'ala halimun ma'anar ayar Allah mai haƙuri ne la ya'jilu baya gaggawa akan abubuwa fa inna miqdara alf sanatin inda khalqihi gurgudon shekara dubu gurin halitta tai kaga yawmin wahidin indahu kamar rana daya ce a gurin sa bin nisbati ila hilmihi dangane da irin hakurin sa falima idan yastabidunahu to saboda me suke nisanta zuwan azaban nan wa yastajiluna azab suna gaggauta zuwan azabar suna nisanta shi kuma suna gaggauta zuwarsa hmm? walihada qala ba'da zalika shi yasa ma ya fada bayan ya fada mana wannan sai yake cewa waka ko ka karanta sai yake cewa waka ayyin min qaryati da yawa daga cikin alƙaryu daban-daban ya sake mamaita wancan irin magana da ya faɗa baya sai ya ce amlaitu laha na jinkirta musu alƙaryu daban-daban don ka ayyin ɗin nan kamar yana da ma'ana ta kam kabariya saboda haka da yawa cikin alƙaryu amlaitu laha ne mata jinkiri na kyale su wahiya zalimatun alhalin tana mai zalunci na shirka da kafirci an aiko annabawa cikinsu suka ci gaba da yi wa addinin Allah karan tsaye suka rinka kafirci da fasadinsu ba sa jin wa'azin da ake musu sai Allah ya ce sai na jinkirta musu suka yi ta wa cikin rayuwarsu har suka ɗauka kawai Allah ma ba zai yi musu komi ba suka shagaltu Allah ya kyale su suka yi ta yin abin da suke suna ganin har ma sun fi karfin Allah ma tunda Allah annabawa na zama da aiko sun gama da su tunda wasu annabawa ma kashe su ake wasu annabawa ma kashe su ake kaga a ƙaryata wasu to saboda haka sai Allah ya musu jinkiri sai suka dauka kawai shikenan Allah ma ba zai iya komai ba ya ya ya ba zai iya halakar da su ba ai da yawa cikin alƙaryu Allah yake cewa akartu ikhlakum ya jinkita da halakar da su wa amhaltuhum na jinki musu jinkiri ma ala zulmi tare da toge dogewansu akan zalunci da shirka da kafirci suna tabarna kuma Allah ya kyale su kaga ba wai ba wai ya rasa da zai da su bane ko kuma ya rabu kana ya manta da su ba a'a ka gani fagatarru bizalika bizalika ta'khir sai suka rudu da wannan jinkirtawan suka rudu suka dauka kawai shikenan su kan sun sha sai Allah ya ce thumma akhastuhum sannan sai na kama su da azaba wa ilayyal masir kuma zuwa gare ni makoma take wato makomar dukkan waɗannan kafirai da na kama su da azaba a tun daga duniya sannan makomar su gare ni za su komo zuwa gare ni ranar lahira sannan jefa su cikin jahannama ka gani to shine yace thumma akhadhuhum bil azabi ba'da ulil imhal bayan tsawon jinkiri sannan na kama su da azaba wa ilayyal marja zuwa gare ni makoma wal ma'ab da makoma zuwa garin take da ah, marja da ma'ab duk bi ma'anan qala fil bahr ya faɗa a cikin baharul muhit wato abu hayyan wanda yake da tafsirin baharul muhit yana tafsiri mai kyau da yayi a cikin tafsirin a ƙarƙashin wannan aya sai yake cewa lamma kana ta'ala qad amhala quraishan saboda kasancewan Allah madaukakin sarki yayi wa quraishawa jinkiri hatta sta'ajalat bil azab har su qurayshawan suka rinka neman gaggawan zuwan azaba zakar al-ayata sai Allah ya ambaci ayan nan tambihan ala anna sabiina domin ya fadakar da su na yau cewa magabatan su akan kafirci umhilu su ma fa an jinkirtar da su an musu wannan jinkirin suka yi tabarna da fasadi su da furta maganganun da suka dama akan addini su rinka furta maganganun da suka dama akan Allah da manzanninsa da mabiyansa suka yi aikin da suka dama sun ma'uhuliku sannan daga bisani an ka halakar da su wa anna kuma yana nuna cewa su qurayshawa wa in amla ta'ala lahum idan Allah ya yi musu jinkiri wa amhalahum fa innahu la budda min azabihim to babu makawa sai an musu azaba fala yafrahu bi ta'khiril azabi anhum kada su rinka farin ciki da fariya da jinkirin zuwan azaban gare su azabar tana tafi ai sun gani su na zamanin annabi ba sun ga sun tafi ba kaga suna nan suna dandanan azaba tun wajen fitan rai ma sun fahimci cewa lalle sun yi kure a lokacin da ba za a iya dawa duniya a gyara ba kuma haka za a dinga gana musu azaba ana leko musu azaba har zuwa yawmul kiyamati sannan a kai su azaba ta hakika Allah kare mu Allah ka daidaita mana zukatanmu a kan gaskiya na'am قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم yace sai Allah sai yake gaya wa manzon Allah sallama wato kamar yana ba shi hakuri kai hakuri ka ci gaba da wa'azin ka kawai ka gaya wa mutane cewa kai wa'azi kake musu baka da wani iko na kawo azaba wannan wannan a hannun Allah yake sai ya Allah in ya ga dama ne zai yi ba a sa shi dole shi ubangiji ba a tilasta masa kai dai kawai ka ci gaba da wa'azinka kawai da muka saka shi yasa anan sai ce kul Allah sai ce da annabi ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ya ayyuhan nas ya ku mutane ma ana lakum nadhirun mubin ni fa kadai kurin gare ku mai gargadi ne mabayyanin gargadi wato ni gargadi nake muku wato na mu gargadi da wa'azi ina kiran ku zuwa ga bautar Allah shi kadai iyakan aiki na kenan wato ka gaya waɗannan mutane masu gaggawan zuwan azaba ɗin nan inna ma ana munzirun lakum ni mai gargaɗi ne gare ku kuma azabar la ina tsoratar da ku azabar Allah wa unziru unzirukum inzaran bayyanan kuma ina muku gargaɗi gargaɗi bayyananniya min ghairi an yakuna li dakhalun fi ta'jilil azab ba tare da ina da wani hannu a cikin gaggauto azaba ba ba ni da hannu wajen gaggauto azaba ba ni ta cewa Allah ne yake da iko in ya ga dama ya gaggauto azaba ya muku in ya ga dama ya jinkirta muku wannan ikonsa ne shi ba a tilasta shi kuma shi Allah ba a fusata shi wai take kawai ya dauki mataki shi ba dan adam bane bala ya ce wani kaman wani kaje ka fusata shi kuma take ya dauki mataki a kanka shi Allah ba haka yake ba shi yasa ya gaya mana a cikin ayar nan yake cewa kafirai da yawa da alkaru daban sun yi tabbarnan su sun yi ta iskanci sun yi duk abin da suka dama da aika aika Allah ya jinkirta musu suka yi nan su sanda suka dau lokaci suka ɗauka sun tun kama kasa suna ganin ba wanda ya isa kuma to sai azabar ta zo kuma ba su iya kare kansu ba suka tafi kaga wannan ma kaman jan kunne ne ga na yau su yi hatara duk da kasancewan sunnatul laifi fi khalqihi sunnar Allah yanda wanda ya saba mu'amalantar bayinsa to har yau yakan yi wannan wani lokaci wani lokaci mutum yakan yi wani abu na aika aika da ta'asa ya taba Allah da manzonsa sai ya ga wata musiba ta sauko masa ba ta da bata lokaci ba wani kuma sai ya yi barna mai yawa ya ta yi kuma ba a taba shi ba sai lokacin da ya zo ya mutu sai har lokacin ajalinsa ya zo sai Allah ya karbi rayuwar shi sai ya je haɗu da musibarsa a can wannan Allah yana yin wannan saboda haka sai yake cewa fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salati suka aikata ayyukan kwarai saboda tasirantuwan gargadin da shi annabin nan da aka aiko na kowane zamani yake yi saboda fallazina allazina umum ne duk wanda ya yi imani bayan annabin ya yi gargadi ya kira mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai a nisanci sabo da shirka to duk wanda ya amsa kira ya yi imani ya kuma aikata ayyuka nagari to lahum magfiratun suna da gafara a gurin Allah wata gafara ta musamman Allah zai musu gafara ya yafe musu zunubansu wa karim sannan suna da arziki mai karimci mai girma wanda shine aljanna wato mumunai wanda suka masu gaskiya suka gaskata waɗanda suka haɗa tsakanin imani da kyakkyawan aiki lahum inda rabbihim magfiratun suna da gafara a gurin ubangijinsu na gafarar zunubansu kenan sannan ga arziki mai girma arziki mai daraja wanda shine fi jinanin na'im cikin aljanna ta ni'ima imamun razi wato fakarun razi ya faɗa yake cewa bayyana subhanahu anna man jama'a bainahuma duk wanda ya hada tsakanin imani da kyakkyawan aiki kaga kenan ba wai kace kai kai imani kawai ba ba wai kace kai ahlus sunna kawai ba mm kai aiki a aikace me abinda sunnar tace kai abinda imanin ke kiran mutanen da aikatawa ka aikata shi shi yasa ko ina Allah ke hada tsakanin imani wa amalu salih to duk wanda ya zama haka to fallahu ta'ala ya jima'u lahu bainal maghfirati war rizqil karim Allah ta'ala zai hada masa tsakanin gafara da kuma arziki mai karim mai daraja wato zai masa gafara kuma ya bashi aljanna tun da ya hada tsakanin imani da kyakkyawan aiki sai a hada masa gafara da kuma me da kuma aljanna to sai Allah sai والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم sai Allah ya ce bayan ya faɗi wanda suka yi imani da kiran annabawa bayan an musu gargaɗi suka yi imani suka nisanci sabon Allah suka yi imani da Allah da manzonsa suka haɗa kuma tsakanin imani da kyawawan ayyuka da kuma irin sakamakon da Allah zai masu shine zai musu gafara ya gafarta musu sannan kuma ya ba su aljanna Allah ka sanya mu cikin sai ya faɗi sakamakon kangararru kuma wanda suka kangare suka ƙi karɓan kira sannan kuma suka yi ta ƙoƙarin ganin cewa musuluncin ma an ɓata da kar ma mutane su karba su sun ki karba kuma su hana wasu kuma karba musulunci to su kuma ga irin nasu su kuma sai Allah ya ce wallazina sa'au duk waɗanda kuma suka yi ta ƙoƙari shine sa'au suka yi ta ƙoƙarin aiki aiki na banza kenan aiki cikin barna ina fata an fahimta cikin ƙoƙarin ɓata da'awar addinin musulunci shine ma'anan sa'au a nan gurin wallazina sa'aw waɗanda suka yi ta ƙoƙari kuma fi na cikin ayoyinmu domin su ɓata ayoyinmu su lalata da'awar annabawa su cusa wa mutane rauni wajen karɓan addini shine as-sa'yu anan gurin don sa'ayu yana zuwa da ma'ana guda biyu dama yana zuwa da as-sa'yu fil batil da kuma as-sa'yu fil khair nan as-sa'yu fil fil batil kenan don abin nan ya ce wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina suna masu ƙoƙarin wai neman su rinjayi annabawa da mabiyansu shine mu'ajizina su ƙoƙarin raunata su sannan su rinjaye su ta yadda za su ɓata da'awar da'awar ba za ta yi tasiri ba shine ma'ana mu'ajizina lafazin mu'ajizina yana da akwai ƙira'a guda biyu saba'iyyatain a kansu jumhur na ƙurra irin da hafsu warshu kalun kumbul da sauran waɗannan duka sun karanta shi mu'ajizina ala wazanin mufa'ala akan mufa'ala kenan sai zanto daga asalin fi'ilin ajaza yu'ajizu mu'ajazatan sai zama fa mu'ajizun jam'in sa kuma mu'ajizuna sai ajaza shine yayi kokarin raunata mutum ya raunata ya jefa masa ayu da ifahu ya raunata shi ya rinjaye shi akan abin da yake kokarin aikatawa na alkhairi ya hana shi yin aikin alkhairin shine ajaza amma akwai qira'a kuma ita ma sabaiya ce qira'an ibnu kathir da abu amr su kuma sun karanta shi mu'ajjizina a su wato wallazina sa'au fi ayatina mu'ajjizina kaga sai zo mu'ajjizina sai za aka ala wazari fa'al kenan fa'ala akan fa'ala sai zanto fi'ilinsa shine ajjaza yu'ajjizu ta'jizan ta'jizan shine bi ma'ana tabbatahu mutum ya discouraging din mutum akan abu shine at-tathbit kai tathbitin mutum kai discouraging din shi akan wani abu na aikin alkhairi shine ne da wasu daga cikin kafirai ko kuma kafirai in general su ba su imani ba sun kafirta sannan kuma suna ƙoƙarin su zamo barazana ga sauran al'umma kar su karbi addinin musulunci su saura kan kafirci ta dukkan hanyoyin da suke da shi da dabaru da suke yi don su sanya gwiwa mutane su sawa mutum sanyin gwiwa shine su discouraging dinsa akan da'awar su sa masa rauni a zuciya su tsorata shi to shine abin da suke wato kenan waɗanda suke ƙoƙarin yin aiki suke ƙoƙarin wato wato a wato raunata mutane akan karɓan addinin musulunci suke hana su shiga musulunci suke hana su aiki da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama suna tsammanin za su iya rinjayar Allah akan wannan za su yi rinjayar annabawa da mabiyansu a tunaninsu to Allah sai yake cewa ake ba da bayani a kan cewa a gaya musu sakamakon da Allah zai masu shi ne a lahum ko kuma a ulaika lahum ka gani a fa'ulaika a ashabul jahim fa'ulaika a ashabul jahim waɗannan su ƴan wuta ne za a kai su wutar jahannama to shine ma'anan wallazina sa'u fi ayatina a takaice kalmomin suna cewa wallazina sa'u wayanda suka yi kokarin fi suka yi ta ƙoƙarin aiki fi na cikin ƙoƙarin rusa ayoyinmu da rusa da'awa da rusa imani da hana mutane shiga musulunci mu'ajizina suna masu tunanin za su yi rinjaye akan abin da suke yi na ɓata da'awar musulunci to ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abota wutar jahannama wato makomansu jahannama ne Allah ya haɗa abota tsakaninsu da tsakanin wutar jahannama haka kamar yadda aboki da aboki ba su rabuwa haka ba za su rabu ba da wutar jahannama in sun shiga kenan na fiha abadan Allah tare mu so kaga kenan zaka abin nan biyu kenan zai na sa'o fi ayatina wanda suka yi kokarin rusa ayoyinmu da da bata da'awar addinin musulunci mu'ajizina suna masu suna masu tunanin za su yi rinjaye akan aikin da suke yi to ulaika ashabul jahim da kuma ɗaya fassarar da ɗaya ƙira'ar ta mu'ajjizina duk kowanne yana koma kan ma'ana guda ne ina fata an fahimta shi kuma zai ce wai wallabi na sa'au wa'anda suka yi ƙoƙari suna ta aiki fi ayatina cikin ruguza ayoyinmu da ɓata da'awar annabawan da muka aiko su mu'ajjizina suna masu discouraging ɗinsu suna masu buge musu gwiwa suna masu raunata su suna masu firgita su akan karban imani to duk masu yin haka kaga laifi biyu ne su sun kafirce sannan kuma suna kokarin yadda za su hana mutane bin addinin Allah din kaga laifi biyu kenan suka hada to shine Allah ya ce ulaika ashabul jahim su wayennan su ne ma'abota wuta jahannama Allah zai kona su a jahannama Allah tsare mu ka gani to shine anan a shi malam anan yana cewa wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina aikar kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu wa sa'u fi ibtaliha suka yi kokarin aiki cikin bata wayannan ayoyin da lalata da'awar musulunci da kuma sanyaya gwiwoyin mutane mughalibina suna masu zatan za su yi rinjaye suna masu tsammanin za su yi rinjaye mushaqina suna masu saba wa da'awar Allah da manzonsa yuriduna itfa'a nurillah suna nufin bice hasken da Allah ya aiko annabinsa da shi zuwa ga duniya shine hasken musulunci to su waɗannan mutane ulaiika ashabul jahim waɗannan mutanen wuta kenan sune ashabul jahim ai ulaika hum ashabun naril harra almuji'a sune ma'abota wuta mai tsananin zafi mai ciwo mai radadi ashadidul ashadidu azabuha wa nikaluha wanda azabarta da uqubarta suna da tsanani shabahu min haythu dawam Allah ya kamanta su ta wajen dawwama a cikin wutar jahannama bis sahib da aboki shi yace ulaika ashabul jahim wannan yana nuna kenan za su dawwama a cikin wato kamar abota aka kulla tsakanin su da wutar jahannama abotar da ba za su rabu ba ila ila al Allah ka kare mu kalar razi imamun razi fakarur razi kenan yake faɗa yace fa in idan aka ce innahu alayhi salam basharun basharun bashara kai awwalan annabi sallallahu alaihi an gaya masa yawa mutane bushara a karon farko ya musu bushara da aljanna wa anzaral kafirina kuma yayi gargadi ga kafirai saniyan karo na biyu fi hadhihi aya a cikin wannan aya Fakanar kana al-qiyasu an yuqala abinda qiyasin ya kamata a ce ayyuhal nas ko abin nan inna ma ana lakum bashirun wa nadhirun haka ya kamata ya zama amma kuma a ayar cewa inna ma ana nadhirun inna ma ana lakum nadhirun mubin haka yace ko a karan farko ya ce ya kamata wai wato idan wani mai jayayya ya zo ya ce yaya haka maganar bai kamata ta zama haka ba ya kamata ne a fara yin bushara kafin gargadi in mutum ya kawo ya ce ya kamata ya zama inna ya ce inna ma ana lakum bashirun wa nadhir sannan sai ya faɗi sakamakon masu masu da'a shine ya musu bishara da aljanna sannan ya faɗi sakamakon masu bijirewa sakamakon wutan jihar jahannama amma sai ayar jerin ayoyin sai ya zama bai zo a haka ba kaga yanda ayar ta zo cewa yayi yi ya ayyuhan nasu ko inna ma ana lakum nadhirun mubin haka ya ce bai ma kawo wa bashirun ɗin ba sai ce mu mubin da ya ce ni mai gargaɗi ne ya kamata ayar da za ta biyo baya wai a ce ya kawo maganan gargaɗin kai tsaye da maganar shiga na maɗin ga wanda suka kangare amma kuma sai biyo baya da cewa fallazi amanu wa amilu salihati na fata an fahimta to yadda jerin aya ta zo shi mai magana wani mai magana zai iya cewa ah to yaya aka yi haka ai ya kamata a ce innama ana lakum bashirun wa nadhirun kaga in aka ce fallazina amanu kaga ya fara bushara kenan sannan nazir din kuma sai ya zo ko fallazina sa'u fi ayatina wai haka ya kamata to yaya aka yi ba a jero maganar a haka ba an fahimci maganar fiye da yanda ya kawo wani itiradi ne ya kawo cewa in wani ma zai ma itiradi a jerin zance gwanon zance da balaga da hikima na zance to shine shi fakarur razi yake so ya kawo shubuhar ko kuma itiradin yake so ya bada amsa in ma an ce haka to ga amsa wal jawab amsa akan haka annal kalama maganar ta zo ne masuka ato maganar da aka yi masukun ilal mushrikina an koro ta ne zuwa ga mushrikai wato an koro maganan ne ana yi zuwa ga mushrikai wa humul ladina sajalul azab kuma sune suka suka nemi gaggawan zuwan azaba kuma fadin sa abin nan ya abin nan ayyuhan nasu nida'un lahum kira ne gare su ya ayyuhan nasu din nan da aka ce masa qul ya ayyuhan nasu to kira ne zuwa ga mushrikai ba zuwa ga musulmai ba wa inna ma zalikal wa inna ma zakara almu'minina abinda yasa ya ambaci mu'minai a jerin maganar wa thawabahum da ladan da za a basu ziyadatan li ghairihim don a ƙara fusata su wa izaihim kuma a cuta musu a cikin su kaji ga irin amsar da shi fakaru razi ya kawo kenan kaga ma wannan ma to waye ma zai itiradin to ka gani wannan waye ala fardil itirad din kenan bisa kaddarawa balle kuma to waye zai itiradi ka gani to a nan sai Allah ya ci gaba da mana wani bayani a nan gudun sai yake cewa wa ma arsalna min zan kar wannan ayoyin sai na karanta su don akwai eh, sabani wajen fasarorin ayar musamman ayoyin nan guda uku ita wannan daga wa ma arsalna min qablika min rasulin din har zuwa kan ila siratin mustaqim suna da alaka da juna zan karanta zan fassara mana ayoyin ɗaiɗaikun su haka da fassara marin jayin fassara wanda aksarul mufassirin suka fassara kuma wanda shine raji in yaso sai mu zo mu bi mai malamin din ya faɗa na fata an fahimta Allah sai ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu aiko ba kafin kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan min rasulin na wani manzo wala nabiyin ko wani annabi illa idza tamanna face lokacin da yake karatu tamanna anan bi ma'ana tala wannan ita ce tafsiri mafi inganci akan lafazin tamanna duk da wasu sun kawo ai a habba a gani ko ha amma magana a fassara ta da talaɗin shine magana mafi inganci ina fata an fahimta sai ce illa idza manna. ba wai ta manna na umniya na sha'awa ba ce da so son abu a zuciya ba iza ta manna idan ya yi karatu alƙashai ɗanu wato in ya karanta saƙon ubangiji zuwa ga wayanda aka aiko shi zuwa gare su ya karanta musu ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce to idan yana karatun saƙon ubangiji Alƙashai ɗanu sai shaiɗan ya jefa fi umniyatihi a a yayin da yake karatu fi umniyati a yayin da yake karatu ai fi qira'atihi ma'ana inda qira'atihi kenan a yayin da yake karanta sakon Allah zuwa ga mutane kenan sai jefa wani wasu wasi da rudu a kwakwalen waɗanda suke saurare shi yasa za ga mutane za su tafasara abin da annabin ya faɗa kowa ya fasara abin da ya ga ne. ya fahimta ina fata an fahimta sai jefa wasi da kuma rudu a cikin kwakwalen mutanen da suke sauraren wannan annabi da ke karanta musu sakon Allah sai Allah ya ce fa yansakullahu sai Allah ya shafe ma yulki shaytanu abinda shaytan din ya jefa na wasu wasi a zukatansu sai ya shafe wannan daga zuciyarsu sai su samu fahimta ta gaskiya akan abin da annabin ya karanta musu ko dai ta hanyar ƙarin bayanin da za a yi musu ko kuma ta hanyar sake karantawa da kuma bincike sai su kai ga gaskiya da kuma abin wato zuwa ga abin da Allah yake nufi da abin da annabin ya karanta musu na sakon shi thumma yuhkimu Allahu ayati sannan Allah sai ya tabbatar da ya hukuntar da ayoyinsa na gaskiya ba abin da shaydan ya jefa musu na waswasi akan ayoyin da aka karanta musu ba wallahu alimun hakim Allah shine masani kuma shine mai hikima me yasa Allah yake haka sai ya bawa shaidan iko ya jefa abin amma kuma daga bisani sai Allah ya shafi abin da shaidan ya jefa na kokarin batar da mutane sai ga mutane Allah ya dawo da su kan hanya sun fahimci gaskiya sun rabu da hanyar shaidan me hikimar da Allah yake haka shine ga hikimar yace li ala kaga lamu ta'lil Wani eh wa karanta nan ba ya karanta to li yaj'ala Allahu ka karanta yi amma arsalna karanta kawai ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم sai Allah ya ce ala domin Allah ya sanya ma yulki shaitanu abinda shaitan ke jefawa na wasu wasi ya zama fitinatan lillazina fi qulubihim maradun ya zama jarabawa ce da fitina ga waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu cuta ta munafinci cuta ta raunin imani shine marad a nan gurin ba maradu shahawa bane don ta takan zo da ma'anoni takan zo da maradu shahawa takan zo da maradu al-nifaq na fata an fahimta wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatan suka kekashe kaga nau'i biyu kenan kaga mutane sun zama kashi biyu cikin waɗanda suka saurari karatun annabawa ko abin nan na addini wasu suna da raunin zuciya da munafici saboda haka yesu dinga kokarin bata da'awar wasu kuma suna da ƙeƙashashen zuciya zuciya ma bata karɓi ma da'awar ba kafirai kenan tsantsa ina fata an fahimta sai ce wa inna zalimina kuma haƙiƙa azzalumai lafi shiqaqin ba'id suna cikin saɓani mai nisa suna cikin saɓani mai nisa ba sa kan gaskiya suna cikin saɓani mai nisa so azzalimina nan an haɗe da su allazi fi fi qulubihim maradun da qasiyati qulubuhum wayannan kaga layin su kusan guda ɗaya ne kafirai tsantsa su ne ya qulubuhum qulubuhum don zuciyarsu ta kikashe gaba ɗaya la yadkhulu hal iman ba sa tasizan tuwa ma da abinda annabawan suke karantawa na sakon Allah zuwa gare su su kuma allazina fi qulubihim maradun sai su zo su sarraha kaman sun yi imani amma kuma sarrahu azharul imana wa abtanu al kufr allazina fi qulubihim maradun kenan dukkan su sune aka hade su aka ce aka ce wa inna zalimina lalle azzalumai lafi shiqaqin ba'id suna cikin saɓani mai nisa tsakanin su juna na ba ta an fahimta sai yace kuma wali ya allama na utul ilma kuma saboda Allah ya sanya haka din saboda waɗanda aka ba su ilimi muminai kenan masu imani kenan na gaskiya wanda aka ba su ilimi su san su fahimci ka gani annahul cewa wannan sakon da annabi ke karanta annaban annabin su ke karanta musu shine tsantsan gaskiya min rabbika daga ubangijinka za su yi imani da shi ina fata an fahimta fa yu'minu bihi sai su yi imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum zukatansu su natsu su yi da'a su miƙa wuya ka gani su kaskantar da kai zuwa ga ubangijinsu shine fa tukhbita qulubuhum bita lahu qulubuhum sai zukatan su mika wuya su yi da'a gare shi ga wannan eh, sakon da Allah ya aiko annabin sai yake karanta musu din kenan wa inna Allah lalle Allah Lahadin lazina amanu shine mai shiryar da waɗanda suka yi imani ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya kaga anan abinda Allah ya aiko annabi da shi ya kasa mutane zuwa kashi uku kuma haka ne mutane suke in ka dubi rayuwar haka ake ko dai kafiri tsantsa wanda ya kekashe zuciya ya zama ka gani wato abin nan wai menene zuciyarsu abin nan ya ce ba ta la dukhul al'iman iman imani bai shiga kafiri kenan sannan kuma na fi qulubihim maradun wanda akwai cuta ta nifaka da munafinci a cikin zuciyar za su nuna sun karɓi musuluncin amma kuma suna wa musuluncin kuma zagon ƙasa sai kuma muminai waɗanda suka yarda da da'awar annabawa da aka da suka karanta musu sakon su suka yi imani suke bautawa Allah akan yadda annabawan suka zo koyar da su su ne muminai kenan kaga duniya dama haka suke gaba daya ko ba haka ba to wannan shine fassaran da malamai suka wa ayar suka fassara a tamanna bi ma'ana kira ai qira'a wa tala kamar da ibnu abbas ya karanta shi ya fassara shi a haka da sauran malaman tafsiri kuma jumhurul mufassirin haka suka tafi kamar da ibnu kasir ya bayyana haka malamai suka faɗa kuma haka in ka abin nan lokacin da Sheikh Jafar yake fassara wannan wurin shi ma haka ya faɗa ya kawo wannan maganar to saboda haka wannan ita ce a fassara ta da umniyatu shine daidai shi yasa ma ibnul qayyim ma kansa da yazo kan wannan ayar a cikin a cikin tafsirin sa kazan akwai tafsiri yayi tafsiri sai dai ba wai rubutawa yayi ba tattara tafsirin duk inda yayi tafsirin aya a cikin littafin sa da ya rubuta aka tattara aka yi wajen juz'i biyar tafsirul qayyim ibn al-qayyim al-jawzi <laughs> sunan tafsirin kenan shi wanda ya tattara tafsirin tafsir su ya sa wa suna suna tafsir tafsirul qayyim ibn qayyim al-jawzi jawziya kai afwan jawziya cikin juz'i biyar ne mujalladi biyar yayi wa wa tafsir abin nan din to ya shi yayi tafsirin ayoyi a wurare da yazo nan yana fassarawa yace wannan tafsirin a fassara ta manna. da kuma can da yace fi tihi. fassaran su aitala can kuma fi tilawatihi ko qara'a fi qira'atihi shine ma uthira anis salafi ajma' shine abin da aka ruwaito ma aka nakalto daga magabata gaba daya da haka suka fasara shi kaga ai kenan. wannan shine magana wato idan annabi zai karanta zai karanta ayoyin da aka aiko shi wanda Allah ya aiko shi da shi yana karantawa to sai shedan ya zo ya jefa wasu wasi a yayin da yake karatu din sai ya zanto ma'anan fi anan gurin bi ma'ana inda ai alka shaytanu inda tilawatihi ai inda tilawati hadha nabi aw rasul wato yayin da yake karantawan sai jefawa sai jefa wasu wasi da rudu a kwakwalen mutane da suke saurare to a wannan lokacin sai mutane suka su uku wasu Allah wato Allah zai shafi abin da ya abu na din sai ya zanto ne sun gamsu da wannan tilawar to sai mutane suka su uku wasu suka kekashe kasa suka karyata abin wasu suka zama munafukai wasu suka zama masu imani an gane ko to anan shi malam anan sai yake cewa wa ma arsalna shi ya dauki ɗaya tafsirin na ahabba washtaha shi ma su ana fassara shi da shi amma dai magana mafi inganci da mafi rajihin abin da aka fassara abin nan tamanna shine aitala wa qara'a umniyatihi ay fi qira'atihi wa tilawatihi na fata an fahimta to anan sai malam yace wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko ba kafin kai da wani manzo ko annabi ai ma arsalna qablaka ya muhammad rasulan wala nabi illa idza tamanna har sai wato sai face idan tamanna ai illa idza ahabba shay'an wa hawiyathu nafsuhu aga kai fassara shi illa iza ahabbahu wa hawiyathu nafsuhu face sai idan annabin yana son da abin da yake sha'awa a zuciyarsa na shiriyar mutane ina fata an fahimta shine ma'anan ahabba wa tamanna din aiwa abin nan ma'anan tamanna din kamar yadda ya fassara shi da wannan ma'ana kaga ma'ana biyu kenan ko an fassara tamanna da ma'anoni biyu da ma'anar farko da muka karanta tala wa qara'a nan kuma ahabba wa hawa abin da ya so yake so kuma zuciyarsa ke sha'awa son son annabin da zuciyarsa ke sha'awa shine mutane su su yarda da abin da ke karanta musu to sai yace a sai yace alqash shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa cikin umniyati ai alqash shaytanu fi ma yashtahihi shaytan sai ya jefa cikin abin da annabin ke sha'awa wa yatamannahu yake burin ya zama mutane sun karba sai ya jefa ba'adal wasawis wasu waswasi wani abu na waswasi allati tujibu ishtighaluhu bid-dunya wanda ke shagaltar da mutane ko ke tabbatar da shagaltuwar mutane da duniya kama kala alayhi salam sai ka wannan hadisin innahu la yughanu ala qalbi lalle ana ana sanya wani wato rufi a cikin zuciyata fa astaghfirullah sai nayi istighfari na roki Allah gafara fil yawmi 70 marratan a rana sau 70 wato akan samu wani abu na zuciyata ta lullube da son rayuwa ko son duniya ta zama kamar tana karkata zuwa ga son duniya wani lokaci to da ji haka a raina sai na gifari sau saba'in a kullum ya kawo wannan hadisin to shine sai ce kalal fara tamanna idza haddatha nafsahu ma'anan tamanna ai idza haddatha nafsahu idan yayi tunanin zuci shine haddasa nafsahu ya zantar da zuciyar shi ma'ana yayi tunanin zuci wa fil bukhari a cikin sahih bukhari kuma yace qala ibnu abbas illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi ay illa idza haddatha alqa shaytanu fi hadithihi ka gani idan ya karanta kenan shine haddatha shine qara'a shine tala dama ruwayoyin sun zo haka ruwayan bukharin ya kawo ya kawo ta ruwaya kuma ta cewa illa idza tala ina fata an fahimta saboda kaga ba wai wannan ruwaya ce shi wannan ruwaya ce dauko amma an kawo ruwaya guda biyu don ya nuna maka cewa haddasa da tala da qara'a duka ma'ana ɗaya ne a wannan baje ina fata an fahimta sai to sai yake cewa alqas shaytanu fi hadithi sai shaytan ya jefa cikin zancensa wato karatun nasa fayubtilu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya bata abinda shaytan ke jefawa wa yukimu Allahu ayatihi sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa mana ya hukuntar da ayoyinsa wa yuqalu ana cewa umni umniyatuhu qira'atuhu kaga shi sai kawo a ƙarshe sai ya ce yuqalu haka kamar mu akwai sigatu tamrid kenan a ciki alhali ko shine magana mafi inganci wannan shine ma abin da imamu shankifi ya kawo yayi magana akan sa a cikin adwaul bayan wannan taladin shine magana mafi rinjaye. to sai yake cewa ah, an an fasara um, umniyatuhu da qira'atuhu qalan nuhas imam nuhas yace a ah, wa hadha min ahsani ma qila wannan yana daga cikin mafi kyawun abin da aka faɗa fil ayati game da ayan nan wa ajalluhu kuma shine mafi girma abin da aka faɗa dangane tafsirin ayar cewa qira'atuhu wa ma'anar aya wa ma arsalna rasulan wala nabiyyan fa haddatha nafsahu wannan ma'anar ayar wato shi sabuni mai safotu tafasir duk da ya kira littafin safotu tafasir to rahimahullahu ta'ala abubuwa <laughs> da aka kira shi safotu tafasir ma'ana tataccen tafsiri cikin tafsirai gaba daya kaga hazal isim lam yutabbiq alai ka gani sai yake cewa a iza haddasa nafsahu idan ya zantar da zuciyar shi wa tamanna li ummatihi yayi buri ga al'ummarsa wannan shine tafsirin sabuni fa muke muke karantawa yanzu li ummatihi alhidayata yayi burin shiriya ga abin nan al'ummarsa wal imana da imani illa alqa alwaswas fate shaytan ya jefa waswa alwasawis ya jefa wato waswasi wal akabat da musibu da za su tsare mutane fi dariqihi cikin hanya wato gabin hanyan wannan annabi bitazyinil tazyinil kufri wajen kawata kafirci liqaumi ga mutanensa wa ilqaihi da jefawa fi nufusi cikin zukatansu mukhalafatan li amri rasul saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ka annal ayata kai ka ce ayan tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallama haƙurƙurtar da annabi ake yi sallallahu alaihi wasallama kaga nan sa na ƙarshen kaga haka ne kawai inda matsalar take ya ya ce tamanna shine wato ahabba wahawa na ina fata fahimta amma asalin manna ma'anarsa nan shine qara'a idan annabin ya karanta wa mutane sakon Allah sai shaidan ya jefa wasu wasi a yayin da yake karanta wa mutane yake musu wazi sai shaidan ya dinga jefa wasu wasi yayin karatun a cikin zukatan mutane masu saurare shine ma'anarsa ingantacciyar ma'anar fasara kenan na wannan ayar fassara tamanna da qara'a da tala shine yafi daidai sama da a fassara shi da wata ma'ana daban ina fata an fahimta amma abubuwan da yake faɗa baya cewa yana jefawa shedan ya jefawa zukatan mutane wasu wasu kaga dama haka ne dama wasu wasu yake jefawa ina fata an fahimta a shine yake cewa kaman tasliya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kaman hakurkurtar da shi ake yi kulu lahu ayat tana cewa kamar tana ce da annabi la hazan ya rasulullah ya muhammad kar kai bakin ciki ala mu'adati qaumika akan gaban da mutanen ka ke yi laka gare ka fa hadhihi sunnatul mursalin wannan irin gabar ita ce hanyar da manzanni suka fuskanta suka bi su ma sun hadu da gaba na mutanen su shi yasa Allah yake ce masa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taba aiko annabi ko manzo kafin kai ba face ya haɗu irin wannan kalubalen saboda kai ma kenan kai hakuri wannan kalubale da zaka fuskanta ba kai ne farau ba ko yanzu mabiyan annabi ma mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabiya sunnan annabi su ma su yi hakuri za a yi ta tsangwamansu da zagin su a ce sun zo da barda sun zo da kaza sun zo da sabon abu sun zo da waye haka za a yi ta faɗa daga bisani kuma sai wannan hanyar da kake kai na manzon Allah ta irin jaye su ma kansu sai su yi shiru su kasa magana haka abun yake tafiya ka gani to saboda haka sai yake cewa fayan sakullahu ma yulki shaitan ai yuzilu wa yubtilu Allah sai kawar da ya bata duk abin da shaitan din ke jefawa na waswasi da wahami a cikin zukatan mutane thumma Allahu ayatihi sannan ya hukunta ayoyinsa ay yuthbitu fi nafsir rasul tabbatar wa manzon zuciyar manzon Allah ayati ayoyinsa addalla alal wahdaniyati wa risala da ke shiryarwa akan kaɗaituwar Allah da kuma manzancin da Allah ya aiko manzo da shi wallahu alimun hakim Allah shi ne masani kuma shi ne wato mai hikima ƙwararre wato ya kai matuƙa mubaligun fil ilmi ya kai matuka cikin ilimi a cikin abubuwan da yake akwai matukar ilimi a cikinsa hakimun kuma gwani ne ƙwararre mai hikima ya da'ul ashiya a fi mawadi'iha yana ajiye abubuwa a wuraren da suka dace abu abu abu sa'ud ya faɗa a cikin sa wa fil ayati dilalatun ala jawazi sahwi min al anbiya'i alaihim salam wa a cikin ayan akwai halaccin wato sahau rafkanwa ga annabawa alaihim salam wannan magana ce mardut saboda ai fassara tamanna din da wai habba wa hawa ta nan ne aka samu hanya ma na shigo da wannan qissatu gharani qilula wanda malam ya faɗe shi a nan kuma za mu abin da mu karanta shi akwai wata kisa da suke kawowa na garani kulkula wai suke cewa annabi ya zo karatun sai shaidan ya jefa wannan kalmar a cikin bakin annabi sai annabi ya karanta wai da ya zo yana karanta suratun najami ya kamo daga farkon sura wa najmi idza hawa kaza ma dalla sahibukum kuma ma kaza yana karatu har ya zo afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra ka gani da ya zo daidai nan wasu shaidan ya jefa masa kira'ar abin nan wa tilkal gharani kul'ula wa inna shafa'ata hala turtaja wannan abu da ake cewa qissatu gharani kul'ula sai wai da ya zo nan bari mu karasa wannan tukuna kar mu yi tsarbabi mu bi abin a jere a jere ko sai ce a abin nan wata ɗarraƙal tu ilaihim a kuma a samu waswasi ya shiga jikinsu ya shiga gare su haka wannan magana ce mardut wannan fahimtar fahimta ce wanda ba haka ba ai bai yiwa ce annabawa suna yin rabkanuwa a cikin isar da saƙo. bai yiwa na fata an fahimta fas kuma abin da ya kawo wannan istinbadin don an istinbadin wannan wannan fikihun daga karkashin ayar saboda fassara tamanna da sabanin qara'al watala shi ya bayar da wannan shi yasa suke cewa fassara mafi daidai shine ka fassara ka ce illa idza tamanna ay qara'a watala alwahaya kenan wahayin da aka yi masa ya karanta alqa fi umniyatihi ay alqa inda qira'atihi alwaswas fi qulubin nas ai qulubis sami'ina ba wa ba wa annabi yake jefa waswasi ko abin nan ba shedan bai sai jefa wa annabi waswasi ba kuma cewa suka wai annabi ya faɗi wannan maganar kaga ba daidai bane ba kuskure ne wannan na fata an fahimta to shine yake cewa so wannan maganar gaskiya bai yi ba malamai ma sun rushe wannan fahimtar cewa ayat tana shirin da haka nan cewa akwai ya halatta annabi ko manzo a ce ya yi rafkanuwa ya manta ya karanta wani abu wanda ba shi aka aike shi ba wai a cikin kissa ban ka ji abun sai ya baka dariya ma bayan ya baka haushi sai ya baka dariya kuma wai wai annabi wai duk bai san cewa ya ƙara wani abu akan wahayin da aka yi masa ba ya ƙara wancan tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'ataha la turtaja' wai bai san ya ƙara wannan ba sanda jibrilu ya zo wajensa ya ce karanta min wahayin da na kawo maka jiya karanta min in ji sai annabi ya kara wai ka don Allah ka ji irin wannan wai ya zo ya ce karanta min wahayin da na zo na maka jiya karanta sai karanta ya zo daidai nan sai karanta wa tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'ata hala turshaja sai annabi ya ce a'a she jibril ya ce a ban karanta maka wannan ba wannan ba ni na karanta maka shi ba wannan gajiyar wannan wannan abin nan kuma fassara ta da wancan shine ya haifar da wannan abin kuma har wannan makaryata suka shigo da wannan hadisin ƙarya din aka shigo da shi shi yasa malam albani yayi littafi sunan littafin nasbul majanik fi nasbi kaga ko fi butlani waga wani abu da kan qissatu gharanikil ula auka ko wani abu makamancin haka hadisi littafin haka ya kirawo littafin kafa makamin nukiliya missiles eh shine nasbul majanik kenan saboda ruguje wannan kissa ta garanikul ula da ake aka kikiro aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi yayi musamman risala ya rubuta mustaqilli akan wannan hadisin kadai ya kawo hadisin da duk hanyoyinsa ya ruguje shi gaba daya da duk maganganun malamai na tafsiri da sauransu duk ya ruguje wannan maganar gaba ɗaya ko taro ba za ka saya ba taro ba za ka saya kisar ba <laughs> mala albani Allah ji kansa da rahama Allah saka mishi da alkhairi littafi yayi akan littafin nasbul majanik ka gani fi nasfi ne nasfi fi nasfi haka abin ya zo fi nasfi kissati gharanik haka littafin sunansa nasfi wato ruguje da share wannan kisa daga daga doron ma tarihi gaba daya ba shi da asali wannan kisa ba ta da asali ko kaɗan shine yace li yaj'ala ma yulqi shaytana ay li yaj'ala tilka shubahi wal wasawis domin Allah ya je ya sanya ya maida ko ya sanya abinda shaytan yake jefawa na wasu wasi din nan da shubuhohi allati yulqiha shaytan wanda shaytan ke jefawa cikin zukatan mutane fitnatan lillazina fi qulubihim maradun ya zamo fitina da jarabawa a ga waɗanda zukatansu ke da cuta ko wanda akwai cuta a cikin zukatansu ai fitnatu ai fitnatun lil munafiqin fitina ce ga munafikai allazina fi qulubihim shakkun wartiyab wanda akwai shakka da kokanto a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatan suka kekashe ba ta karban imani ko kaɗan ai fitnatan lil kafira sune kafirai ya zama fitina ga kafirai wato abin nan allazina la talinu qulubuhum li zikrillah wanda su bata tausasa baya zukatansu baya yin taushi ga ambaton Allah subhanahu wataala duk abin da za a karanta musu na sakon Allah ba sa girgiza sai su ci gaba da kafircin su kawai kai mai karatu ma su kokarin hallaka ka shine kasiyati qulubuhum qulubuhum kenan ka gani to shine yake cewa ai ai wa hum khawasun minal kufar wayannan sune wasu kebantattun kafirai kenan utatun kangararru ka abi jahal kaman abu jahal wa nadar ibnu harith ka gani wa utba ka gani da kuma utba ibn rabi' rabi' kaga wannan manyan karna kenan da aka ta fama da su a makka suka yi ta yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam duk wazin da ake musu da kuma ire-iren su har yau duka da su ake wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id lalle azalimai suna cikin sabani mai nisa ai inna haula al madhkuraini waɗannan da aka ambata min al munafiqina na munafiqai ka gani wal mushrikina da mushrikai lafi adawatin shadida suna cikin adawa mai tsanani lillahi ga Allah subhanahu wata'ala wa rasuli da manzon shi wa wasafa shiqaqa bi lafzi ba'id ya siffanta shiqaq da lafazin ba'id sai ya ce lafi shiqaqin suna cikin sabani da gaba mai nisa kaga sai sifanta shiqaq da wai da ya sifanta da nisa me yasa ya faɗi aka li annahu fi ghayati dalal wal bu'd anil khairi saboda suna cikin wato matukan bata suna cikin gaya ta bata da nisa daga shari'a daga dukan wani alheri wal ya'lamu allazina utul ilma kuma domin waɗanda aka ba su ilimi masu muminai kenan su sani anna su san cewa su gane annahul haqu cewa wannan abin da annabin nan ya karanta da Allah aiko shi gaskiya ce min rabbika daga ka Allah ne masa wahayi ai wal ya'lamu ahlul ilmi ma abota ilimi su san annal qur'ana huwa alhaq annazil min indillahi ta'ala shine gaskiya wanda aka saukar ko yanda ya sauko daga wurin Allah madaukakin sarki fa yu'minu bihi domin su yi imani da shi yu'minu bi hadha qur'ani kenan fa tukhbita lahu qulubuhum zukatan su kaskan wato su su tsorata su natsu su da'a su mika wuya ga gare ga wannan wahayi da aka karanta musu ai taksha wa taskunu lahu qulubuhum domin su tsorata na su tsoron Allah domin zukatan su natsu zuwa ga wannan karatu da aka yi musu bi khilafi man fi qalbi maradun sabanin wanda zuciyarsu ke da cuta ko kuma ta qulubuhum shi kan dama ba sa ba sa tsorata abin da aka karanta musu na ayoyin Allah ko su menene haka yat alaihim lahi zadatuhum wajilat qulubuhum zukatan sai su tsorata ka gani sai yake cewa wa inna allaha hadil lazina amanu wa Allah yana shirar da muminai ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wato zai shirar da su zuwa ga hanya miƙaƙiya madaidaiciya zuwa ga rahama wa munqidhuhum min ad dalalati wal ghiwaya kuma Allah zai zai kubutar da su shine munqidhuhum mai kubutar da su ne daga bata za su fada cikin bata ba sannan ba za su fada cikin riwaya halaka ba ka gani wannan shi ne abin da ya abin nan wancan kissar da aka faɗa ina gan mun riga mun faɗe ta ko ba sai mun karanta ba ko saboda lokaci tunda mun faɗi ma'ananta cewa ya karanta wannan surar na suratul najmi yana karatu har ya zo wajen afara aitumul lata wal uzza ku bani labari game da lata da uzza wa manata al ukhra da manata ta ukun sauran kaga haka aya ta zo go Eh, lata da uzza da manata su ne manyan gumaka laraba suke girmamawa a lokacin banda sauran ƙanana wayannan su ne manya-manyan to wai da ya zo nan sai ya ce wa tilkal gharani kul'ula wa inna shafa'ata hala turtaja ya ce waɗannan su ne gharanika manya-manyan gumaka manya-manyan gumaka masu daraja e eh, shine ne ma'anan gharani kana amma asalin gharani jam'i ne na hurnuk ana ce al-ghurnuk ko al-ghurnik wato tsuntsu ne irin tsuntsun nan na zaka yana rayuwa na inda ruwa wato da'irun ne bahari fari ne za ganci kyakkyawa mai kyau ana laraba na abin nan ɗinsa sosai ana abin nan ɗin alheri tare da shi wannan tsuntsu tsuntsu ne na alheri shi yana nuna alheri ne wato ba ya rayuwa sai inda ruwa to shi ne hurnok to amma a nan ba wai wannan tsuntsun ake nufi ba ma'ana ana siffanta gumakan ne da cewa masu girman daraja ne masu kyau bauta musu yana da kyau kamar yadda tsuntsun nan ke da kyau na fata an fahimta wai wannan su ne gumaka tilka waɗannan da aka ambata guda uku kenan su ne gumaka masu kyau masu daraja ka gani al'ula maɗaukaka sai ce wa inna shafa'ataha kuma lalle cetonsu da ake nema su ceci mutane masu bauta musu laturtaja ana fatan hakan ku ba tabbata to wai wai annabi wai shedan ya jefa wa annabi wannan yana karanta nan sai karanta wannan cikin karatun da mushrikai suka ji gaba daya sai kowa ya yi sujada ya ce kai yau yau Muhammadu ya ya burge mu ya yabi gunkin mu haka kisar fa ta zo to shi ne malamai suka yi fata-fata da kisar eh yi kokari littafi ya rubuta musamman akan wannan kisa duk hanyar hadisin ya kawo ya kawo ya magana kansa duk hanyar bai inganta ba hadisin ta kowace hanya hadisi ne na ƙarya da ifi ne da ifin jiddan munkar eh ka gani yi a to <laughs> ka dubi yadda Allah ya bi irin yadda yake da hadda da kiyaye abu a nan cikin suratul kiyama eh me yake cewa sai falatu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanahu haka annabi annabi kawai shi in jibiru ya karanta gaba daya to sai rinka bin jibrilu ya rinka bin jibrilu shine Allah yake ce masa latu hadith bihi lisanaka ka daina motsa harshenka da karatun bihi ai bi tilawa in yana karanta maka saurara tukuna sai ya gama in ya gama to sai ka kara mu za mu kimtsa maka a zuciyarka ya za a yi Allah ya kimtsa masa har ma ya haddace wannan kuskuren wai har sanda jibrilu ya zo ya ce masa wai karanta mun karatun jiya muji kamar ya <laughs> kaga wannan wani makareci ne yazo kawai ya kirkiro wannan kisar ya kawo ta bai faru ba kwata kwata a rayuwa bai faru ba a tarihi bai faru wannan shi ma malanan ya kawo a ƙasa shi ma ya kawo ne sai ya kawo maganganun malamai da suka rufe hadisin kaga shi ma ba ya dai da hadisin ya kawo hadisin ne a ƙasa sai ya rushe ya ce ga malamai su wane da wane da wane malamai ya kawo su duk sun rushe hadisin hadisi ne ba mai kyau ba bai inganta ba bara gurbi ne kamar yadda Dr. Sani yake cewa Allah ji kansa da rahama ba don ya mutu ba ya ce wannan hadisi ne bara gurbi <laughs> to kaga bara gurbi abi da zai yi kai amfani da shi ka rayu saboda ka aiki da hadisin ƙarya ko hadisi da ifi halaka ne kar wani rude ka ya ce wai ai yafi magana malaminka ka ji wata magana ta jahilci wai hadisi da ifi yafi magana malaminka ko baka ba ku san su wancan ka haka suke faɗa ka gani dama su hadisi da ifi shine jarin su ka san ka da jari ba za ka je kasuwa ba to su in ba da waɗannan hadisan eh, da ifan ba da ba su da jari da za su sayar wa mutane har a saya ka gani Allah sauke abin da ku faɗa daidai Allah ba mu lada kansa abin da kuka kure Allah shafi mu baki da sai kuma goben Allah kai mu sai mu tayi daga inda muka kwana assalamu alaikum wa rahmatullah wannan tambayar sai gobe insha Allah tunda lokaci ya abin nan amin